ba za mu hana mai girma Nuhu Ribadun faɗin abin da yake son ya faɗi ba sannan kuma ƙila shi yana da dalilan da ya faɗi haka nan amma mu a sanin mu kowa ya san halin da Sokoto ake ciki yau ba wai ƙasa Najeriya ka tafi duk da ka ga dama ba a cikin dare ka tashi daga nan zaka je Zamfara karfe biyar na marice ma abun fargaba ne balle cikin dare daidai wannan lokaci da ya zo mu yankin mu na gabashin sokoto musamman cikin garin isa yanzu idan ka tafi za ka tarar da yan gudun hijira daga ƙauyuka gidan sale an tafi an kona gida wajen guda uku an kashe mutane to zai an kashe mutane tudu an kashe mutane umel an kashe mutane duk suna nan sun yi ambaliya sun yi cikin gari to idan ya zo ya faɗi haka nan sai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un don mu gare mu abun kuka ne wato abun mamaki ne idan mai girma national security advisor ya tafi ƙasar kano ya faɗi cewa kana da yanci kana ana ko ina akwai sha'anin tsaro babu matsala to ba mamaki bane amma yanzu kamar mu jihar Sokoto irin halin da muke ciki da irin fargabar da muke ciki gaskiya a taho a faɗi cewa akwai zaman lahiya ba a kuma mutum na iya da halin zuwa ko ina da daddare to wannan abun mamaki ne a wato irin wannan tarban bako da aka yi kamata a ce mai girma gwamnan jihar Sokoto ila inda yana a wurin to da shi zai iya faɗa mishi irin halin da jihar Sokoto take ciki saboda ya kai sako ga shugaban kasa a hali yanzu saboda A irin kokarin da gwamnatin suke yi babu wani da ke hannun in bindiga musamman ma bangare na ɗalibai. A ganin a kwanakin baya an samu ɗaukar ɗalibai a jihar Kaduna da kuma wani sashi na nan jihar Sokoto. Kana ganin waɗannan kalaman suna ana iya tabbatar da cewa sai hancin suna cewa a yanzu babu in bindiga da kirkiro su al'ummar Najeriya musamman ma ɗalibai. A tsaye idan gaskiya ce kowa ya sani idan na nashi ɗaya ne abba ɗauka ba kuma kowa sa abin da ake ciki. Kamar yadda na gaya maka ba za mu hana shugabanni su faɗi abubuwan da suke faɗi ba abubuwan da suke so amma kai ka san sani a halin da ake cikin yanzu hatta da 'ya'yan makaranta da aka ɗauka daga birnin yawuri har yanzu akwai su da ba a sako ba wayancan na kuriga wasu aka sako ba a sako wasu ba wayanda aka ɗauka a gusau tarayya ta gwamnati gusau ta san ba dukkan su aka sako ba da wurare dai da dama wanda yake kai ka sani suna nan mu yanzu a matsayin mu na malamai kuma ya shigo cikin jami'a ya faɗi wannan maganganu kuma ya faɗi maganganu to muna faɗin cewa da an tuntuɓi mutane misali yau ya shigo cikin jihar Sokoto kuma ya shigo cikin jami'ar Usman Danfodiyo University ya yi bayani mutum ne babban mutum mai kima wanda ke mu san Nuhu Ribadun muna shi mutum mai kima mai inganci wanda yake yayi aiki na ɗan sanda kuma kowa ya san shi inda ya rika EFCC a Najeriya an san irin gudunmuwar da ya taka irin abubuwan da ya faɗi amma dai idan aka zo wannan akan wannan maganganu da ya ɗauka ya faɗi to abun tsoro ne abubuwa ne wanda muna ganin su wani bi kamar shagobe wanda ke ce abubuwa ne wanda ke suna da matsala mu a gare mu saboda kowa ya sani ba ka iya tafiya cikin dare nan ba da dadewa ba akwai waya da aka ɗauka ba wai ma ɗalibai ba hatta da malamai na jami'o'i da malamai na colleges of education waya da ke cikin wannan watan azumi wasu daga cikin su ma suka samu suka dawo gidajensu kuma a halin da ake cikin su akwai wasu can wayanda an rike ga bandit yan uwanmu an kashe kashe na walakanci a hannun bandit babu inda muke sa rai mu ji sauki sai ga shugabanni kuma shugaba ya zo ya irin wannan to me za mu ce mu babu abin da zamu ce sai mu koma ma Allah dama gare shi muka dogara mu nemi Allah mafita talakan Najeriya ya kamata shi tashi tsaye idan mai girma Nuhu Ribadun a matsayin shi na National Security Advisor na shugaban kasa ya taho kuma shi dan arewa ne ya yi irin wayannan maganganu to meye ne zai kai ga hannun shugaban kasa idan in ya faɗi hakan ga ya faɗi cewa ana da lahiya to shi shugaban kasa me zai tafi faɗa ma shugaban kasa idan mu ya faɗa mana haka nan daidai lokacin da mu muke fama da matsala ta rashin tsaro kenan ma'ana su wayannan shugabanni wayanda shugaban kasa ya yarda da su to ba su faɗa masu gaskiya hakikanin irin abubuwan da ke faruwa na'am wani abu da ya ja hankali a lokacin da ke gabatar da lecture shi na batun cewa tun tafiyar gwamnatin su ba a biya kuɗin fansa wajen amsa kowa ba musamman a harin da in bindiga suka kai a baya bayan na a jihar kaduna ɗalibai da kuma almajirai a nan jihar sokoto a matsayin ku na masana kuna ganin haka na ayyuwa a ce a amsu su salon alon ba tare da sun fafata da in bindigar ba kuma ba tare da an biya kuɗin fansa ba? ai malam kashe idan wannan maganar da ya faɗi gaskiya ne ko kai ka sani kai rake kake kaga gilin baka rasa dan wanda ka hada kuɗi da aka bayar aka karɓo shi ni rake kake na ba rasa wanda na ba da kuɗi an ka karɓo shi kuma a halin da ake ciki so idan shi ba mu sani ba idan shi ya faɗi haka kilan ga wancan nasu bangare na shugabanni abba su bayar ba amma mu mun san cewa abu ne mai wuya ya kasance irin yadda barayin nan ke alfahari wanda yake ma ana ciniki da su su ce su ce a kawo miliyan ɗari a kawo miliyan hamsin in ma habba a kawo ba a kashe sana ce an karbi mutane wajen hiyar da ɗari da wani abu an karɓo su kyauta ga hilin Allah kenan dama ba ɗaukar su tasu aka yi ba akwai inda an ka ajiye su gwamnati ta ajiye mu kanta kuma ta ɗauko ta dawo da su sai dai haka ne wannan magana ta kasance amma abu ne mai wuya Farfesa Ma'azu Shamaki kenan babban sakataren kungiyar da ke fafutukar ci gaban gabashin jihar Sokoto da ke fama da hare-haren 'yan bindiga.